الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدير الله السلام عليكم درسنا في جبهة من سيئة كرسان آية تساسدة في سورة من البصر سورة يونس قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت بيت عمرا من قبل أفلا تعتدون يوكي مدام تاج فرق الآية تشابقوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فمن أظلم بمعنى لا أهل أظلم باب مفي ذلك في أبن كسا ممن افترى على الله كذبا sama da wanda ya ƙi kiran wa Allah kariya mutum ya ɗauki magana ta karya ya jingina ma Allah ta'ala bi an yaqula kalaman ta yadda mutum zai kitsa zance da kansa wa yansibuhu ila Allah karshe kuma zo ya danganta wannan zance zuwa da Allah wal ma'ana ma'anar wannan shine anni lam afsar ala Allah kadiban ni da aka turo zuwa gare ku ban kirkiri ƙarya ga ubangiji ba wa lam asjid alayhi ban yi wa Allah ƙarya cikin abin da nake isar muku na wahayi ba fi qawli inna hadha alqur'ana minhu cikin da awar da nake muku cewa wannan qur'ani daga Allah yake ba ƙarya nake ba wato babu mafi zalunci sama da wanda zai kirkiri ƙarya ga gina ma Allah aw kazzaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata ayoyin ubangiji kamar kazzabtum bil qur'ani kamar yadda ku kafiran maka kuka karyata wannan alqur'ani mai girma antum ku da kanku da haka fala ahada azlamu minkum bi tasdiqikum bi hadha alqur'an ba wanda yake ku zalunci zalunci na ku shine karyata wannan alqur'ani da aka turo ne da shi zuwa gare innahu yadda al'amari yake la yuflihul mujrimun babu yanda za a yi masu karyata alqur'ani su rabota babu yanda za a yi kafirai fajirai su rabota المكذبون بالقرآن ولا في قرية القرآن أو المجتهدون به ولا في الإجل له كنتم كنتم إذا كان يسلمون ما ليس أصل العبادة يكون من خوف ضر من المعبود يصيب العابد إن لم يعبده أو لرغبته في نفع منه asalin abin da ke sa mutum ya yi bauta ga wani yana yi ne imma don saboda jin tsoron wata cuta da za ta auka kansa in bai ba ko kuma dan kwaɗayin wani amfani da yake son yake sa ran samu idan ya yi bautar domin in har ya kasance ba sa jin tsoron wata musiba in ka saba ba sa fatan samun wani amfani in ka yi bautar to ba wani amfani da bautar ke galibi abin da ke jan ɗan adam zuwa ga bautar shine ne waɗannan al'amura to da haka insha Allah ne, a aya ta gaba wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ولا ينفعون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ويعبدون من دون الله سوكا فريسنا بوتر ولي الله ma la yadurruhum abinda ba zai iya cutar da su ba illa li abuduhu inda ba su bauta masa din ba wala yanfa'uhum ko ba zai amfane su ba in abaduhu in har sun bauta masa wa huwa al-aslam kullu gumaka ma annahum ya'rifuna anna Allah huwa tare da cikakkiyar masaniyar cewa ubangiji ta'ala shi ne wanda yake iya cutarwa ko yake iya amfanarwa amma tare da haka suna bautawa abinda baya iya cutarwa baya iya amfanarwa Waya yaquluna kuma suna cewa haula'i shufa'a'una inda Allah haula'i waɗannan da muka da muke bauta ma dinnan goma tannan da muke bautawa shufa'a'una inda Allah muna yin haka ne dan sune masu ceton mu auren Allah ta wani sai aka ce kace da su atunabbi'una Allah bima la da'awar ku cewa waɗannan ababai da kuke bautawa za su ce ku a gaban Allah ranar tashin kiyama wannan wace irin da yanzu kuna nufin za ku ma Allah labarin abin da bai sani ba a cikin sama ko ƙasa ma'ana inda har waɗannan sun isa su yi ceto a gobe kiyama da Allah ne zai ba ku labarin eh su masu ceto ne dan haka ku rike su don su ceto amma shi Allah bai faɗa haka ba ko kuka faɗa yanzu faɗin ku ya zanto kamar kuna da wani sabon ilimi wanda Allah ba ya ina ba da kun fahimta a tunabbi'una Allah yanzu kuna so ku labarta ma Allah ne bima la ya'lamu wani abin da ba da masaniya a kai fi samawati a cikin sammai wala fil ardi ko cikin kasa balaki istifhamul inkar wani istifhami ne da yake kunshe da mutum abin da suke ma'ana bai dace ma ku faɗi wannan magana ba bai dace ku kujirce wannan aqida ba ko kaɗan domin inda a ce sun cancanta su yi ceto da Allah ya saukar da wahayi bisa da haka to amma tun da bai saukar ba wahayi ya ba ku labari sai fa in kuna da wani sabon ilimin da Allah baya da shi wal ma'ana atunabbi'una Allah bil ladhi ya'lamuhu Allah yanzu kuke ku wa Allah labari bayan ku shi masanin komai ne wa idan lam ya'lamu Allah shay'an idan har ya zanto Allah bai san wani abu ba hala wujudu zalika shay to babu wani za a yi wannan abun a same shi ma لأنه تعالى لا يعزب عن علمه شيء domin shi Allah ta'ala babu abin da yake fakuwa ga ilimin وذلك الشيء هو الشفاعة wannan abu da kuke riya cewa ku kuke riya فما عبارة عن الشفاعة ما كان لنا أكثر ويعبدون من دون الله ما ما كان نوى شفاعة أي لو كان لأحد في السماوات والأرض دا أتي سيتو يا تنتهي تقولي تكون سمع فوقك لا علمها الباري تبارك وتعالى دا وبيه تعالى ما هو سيتو ودا تقولي يا سمع بايا بكاتا سيتو سبحانه وتعالى يا تبتا متى أي تنزيها له أن يكون لأحد شيء لا يعرفه Allah ya fi karfin a ce wani ya san abin da shi Allah din bai sani wa ta'ala sannan ya girmama amma yushrikun ga barin abin da suke hada shi da shi ma'ahu suke hada Allah da shi bil ya'i amma yushrikun kenan wa qur'a bi sa'i a wata qira'a subhanahu wa ta'ala amma tushrikun ma'ana ubangiji ta'ala ya fi karfin abin da kuke hada shi da shi a kenan dukkan waɗanda suka riki wani suka ce ga wani mai ceto bayan ba nassin alqur'ani bane ya nuna haka ba nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane ya nuna haka ya zanto furta abin da mutum baya da ilimi akai Allah ko yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul cewa wani zai ceto su wani za su ceto to sai ka kawo nassin alqur'ani da ya nuna wannan wani ko ka kawo nassi na hadisi karara da ya nuna lallai wannan wani da ta ambaci sunansa da gare sa da nasabarsa cewa zai in ba ka da aya ta haka ko ba ka da hadisi ta haka abin da kai ya zama rikirin ƙarya ka dingina ba Allah ta'ala ina fata an fahimta wanda wannan sha'in yawa mutum tambaya a kai ranar tashin kiyama yana daga cikin manyan laifuka waɗansu ma na kirga su a cewa wannan ƙirƙirar ƙarya mutum ya dingina ma Allah sa wani lokaci har ya tsara na shirka saboda ubangiji ta'ala sai kul innama wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ya haramta ku faɗi magana game da ubangiji irin wanda ba ku da ilimi akai al'amura guda biyar aka zana al-fawahish ma zahara minha wa ma bada na biyu al-ithm na uku al-baghy na hudu wa an tushriku billahi shirkina na biyar wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ibn al-qayyim yake cewa an jera su ne mai karancin laifi sannan wanda ya tsara shi sannan wanda ya tsara shi sannan na karshe wanda ya ko wanda ya girman laifi wato alfawahi laifin su yana da sauki idan an kwatanta da al'ism al'ism laifin su yana da sauki idan an kwatanta shi da albugai da gari haka albugai da gari haka laifin su da sauki idan an kwatanta shi da shirka الشرك ليس وطن الشرك إذا أنكر من رجال القول على الله بغير علم دين جنام الله من شبه ترد علم da haka ya zama wajibi nan kowa ya sabe bakin ka karka ce kaza halal ne ko kaza haram ne ba tare da kana da dalili ba kar ka ce kaza ya dace a yana da falala ba tare da kana da dalili ba kar ka ce wani mai ceto alhalin ba ka da dalili kan cewa wani zai ceto inda za a tsaya a ce kawo aya ta alqur'ani ko hadisi ba za ka iya kawo ba ya zanto kariya kake wa Allah ya kai ka dinga na ka tusa masa wani cikin fada ta wanda baya ciki har ka ce zai ce ceto kuma gobe kiyama da haka ya zama wajibi ka mai tabi ba shi wannan ɗabi'ar waɗanda suke bauta wa wani Allah kenan wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما masa kuma ya مساكم يا أبو هكاة قبر الأدلة في هذا الشيء cikin wannan aya yake wa abduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ya fara gabatar da abdurru sannan ya kawo annabi amma cikin suratul anbiya sai ce afatabuduna min dunillahi ma wala yadurrukum ya fara gabatar da annabi sannan abdur sannan cikin suratul furqan wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira menene hikimar da ke cikin gabatar da annabi a nan wurin sannan abdur ya zanto karshe can kuma a gabatar da azzurru da farko sannan annabi in zo karshe wannan yana daga cikin almutashabi mutashabihul qur'an da malamai da dama suka yi wallafa akai su imam al-karmani su abu zakariya ansari su ahmad abu zubair al duk suka yi wallafa akai wajen tantance ka ɗaya daya ko labari iri daya ko magana iri daya amma ana an kawo lafazi a farko tun yana karshe a can kuma lafazin da ya zo a farko da zai zo shine a karshe dayan kuma ya zanto shine a farko to duk abin da malamai suke kokarin su magana akai na fitar da fitinoyi a ciki galibi wani lokacin akwai takalluki abinda da ake cewa Allah shi bai wa kansa sanin me yasa ya haka ka sa shi cikin mu'jizan alqur'ani dole ne ka san wani abu wani baka sani ba amma ujitu min al-ilmi illa qalila ba abinda aka ba ku na ilimi sai dan kadan amma duk abin da yake larura ne wajen ibada wajen gyaran imani wajen gyara mu'amala wajen dabi'u na gari to Allah baya koyi sai ya fito da shi amma duk abin da an fito da shi an boye shi har wani ya kasa sanin sa to ubangiji ya so yi mana mu'jizan alqur'ani baya cikin abin da larura ne game da imanin ka ko aqidar ka ko ayyukan ka ko ko mu'amalar duk abin da yake wannan za ka samu alqur'ani innahu laqawlun faslun wa ma huwa bihi ما sun ثم بين ta'ala تعالى أن shirka الشرك أو النوع منه شيء عارض abin da zai biyo baya ubangiji ta'ala zai mana bayani cewa shirka din nan fa ko kuma ko nau'i cikin nau'ikan shirka wani al'amari ne ba ko لأن التوحيد والإسلام ملة اجتمعت عليها الناس قاطبة في توحيد المسلمين shine abin da yake dangane shine abin da Allah ya halitta duniya a kai wanda dukkan jama'a suka taru a kai wa anna shirka wa furu'ahu jahalatun sada ahlul wato shi shirka da kashe-kashensa da bangarorinsa jahilci ne wanda halaka ku cikin mutane su suka ki suna fa kana sai ubangiji ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه وقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون لولا وما كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة قد شرع وما كان الناس da sai mutane ba su kasance ba illa ummatan face al'umma wahidatan guda daya ala dinin wahid bisa ga addini daya huwa al-islam fi musulmi milladun ibrahim ila amr ibn lihay yace tun daga annabi ibrahim alaihi salam har zuwa ga mutumin da ake kira amr ibn annabi kana awwal man bahara al-ba'ir wa tayyaba sawaib wato wanda shine farkon wanda ya fara canfa al-bahira cikin dabbobi da as cikin dabbobi wanda bayanin ya gabata cikin suratul ma'ida ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yusarruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun wadansu nau'ika na dabbobi ne da larabawa suka haramta wa san cin naman su ko kan nonan su ko tsora musu kaya tun lokacin jahiliya ba tare da wata hujja daga Allah ko manzon wato mutane suna kan addini daya addinin annabi ibrahim to kenan idan mun dauki wannan fasara sai zanto abinda ake nufi da mutane a cikin wannan aya wato larabawa ke da larabawa kan addini ɗaya suke tun lokacin annabi ibrahim kan addini ɗaya suke har yanzu a lokacin abu bin lihai shi ne ya kawo shirka cikin kasar larabawa game da hadisi ya tabbata da haka a cikin sahih bukhari manzo Allah ce da gaishe na jan karan hansu cikin wuta dai shi ne ya fara kawo tamfe tamfe a ci dabba kaza kar a ci dabba kaza a ci abinci iri kaza kar a ci iri kaza abu kaza na Allah ne kaza na jinki ne shi ne farko wanda ya fara kawo wannan tamfe daga kansa ne kuma sai larabawa suka rarrabu da shirka ta zo sai ta raba kan mutane bayan da tauhidi ya hada kansu domin idan shirka ta zo ta raba kan mutane kowa sai kirkiri mai masa ceto ya ce lafiya su matsayi a wajen Allah waɗannan kowace kabila ta laraba sai ta samu gunkinta da sai ya kuma na ɗayan falala kuma ya kuma babban matsayi a wajen Allah ana nan kowane gida ma ya samu gunkinta a gida ɗaya kuma a samu kowane mutum ma yana da gunkin akwai gunkin da kabila take tarayya a kai akwai gunkin da gari ke tarayya a kai akwai gunkin da gida na gida mutane kaza ne in ban da su an tabbata kuma ba da tasiri kuma ta mutanen wani gida to kaga saban kenan fakta da sosai suka sassafa da su bayan da ku suna kan tsari daya wannan a fassara ke amma a wata fassarar aure muradu bin nas fassara ta biyu kenan abinda ake nufi da annasu cikin fadin sa ma kanan nasu wato dukkan mutane ai ammatan mutane gaba daya kanu ala dinil islam sun kasance akan addinin musulunci guda daya milladun adama tun daga kan annabi adam alaihi salam ila nuhin har ga annabi nuhu alaihi salam wannan fasara ta biyu ita ce ta fi shahara ita ce ta tabbata daga bakunan sahabbai kamar Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da azumi yake an samu karni dai dai har karni goma shekara dubu ɗaya tur tauhidi dai a duniya ba a san wani abu sai Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ta fuskar rububiyya ɗaya ne ta fuskar ilahiyya ɗaya ne ta fuskar al'asma wa sifat kowa shi kaɗai ke bautawa amma fa salafu sai suka yi sabani yau wato dab da aiko annabi Nuhu alaihi salam domin mutanen da suka fara shirka a ban kasa su ne mutanen annabi nuhu alaihi salam wanda suka rinka bautawa wus da yagus da ya'uk da nasara waɗannan nau'ikan gumaka wato ainihin da da kuma suwa'a duk gumakan nan guda biyar suka rinka bauta musu to sanadiyan wannan ne sai aka turo annabi nuhu alaihi salam ya zo rayuwa a cikin su shekara 950 yana musu wa'azi ba su ansa kira ba bai karshe ya roki Allah madaukakin sarki ya halaka da su rabbi la tazra al ardi من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يهدوا إلا فاجرا كفرا ubangiji ta ala kuma ya ansa masa fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufur aka halakar da mutanen sa aka duniyar kafin waɗannan duk gaba daya tauhidi ne da duniya ashe wannan sai ke nuna muku cewa marubuta na kasashen turai waɗanda suke bincike akan tarihin addinai suke nuna shirka ita ce asalin dan adam ma Allah shine asalin dan adam ƙarya suke domin tarihi na gaske shine tarihin alqur'ani cewa tauhidi shine asalin dan adam dan adam tun farko an halitta shi akan fitra fitra sallahi allati fatara an-nasa alaiha annabi adam alaihi salam shine farkon dan adam to shi kuma shirka yake tauhidi tauhidi kiran Allah yake kadai rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin tun kafin a sauko da shi bayan an sauko da shi ma ubangiji yake masa to shiriya za ta zo muku fa in baya ta yannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وناكله يوم القيامه اما ده هكذا اشي توحيدي شيء اصلا دان Adam. duk wanda yake shirka da maguzanci wai shi ne asalin dan adam to tsari yayi tarihi ta tafsirin alqur'ani tauhidi shi ne asalin addinin dan adam gaban da haka abin da yasa aka turo da annabawa dan dan adam ya bar asalin abin da aka halitta ta kai shine tauhidi ya koma shirka da maguzanci sai aka turo da annabawa aka saukar da littattafai dan su mayar da shi zuwa ga wannan asalin da aka halitta ta kai inda ya ci gaba da tsoro kan asalinsa ba bukatun turo da annabawa ba bukatar saukar da littattafai amma sabon da ake sabawa da ake yi ta hanyar kawo shirka sai Allah ya tsoro da abin nan kana nasu ummatan wahida fa ba'atha sallahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala Allahu al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi فيما اختلفوا فيه وما اختلف به الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط المستقيم. ان وما كان الناس إلا أمة واحدة الأمة al'umma توفى الأمة wanda ke kan addinin musulunci tun daga kan annaba adam har ya zuwa lokacin annabi ne amma daga baya fa talafu sai suka saba ma'ana dabba turo annabi ne bi an sabata ba'd wa kafara ba'd saba wanda suka yi shine wadansu sun tabbatu sun tabbatu kan tauhidi wadansu kuma suka kafara ولولا كلمة سبقت من ربك بعدن كلمة da ta riga ta gabata ba wato daga ubangijinka cewa zai zai dinkirin sakamakon su har sai tashin kiyama la qudiya bainahum da ubangiji ya zartar da hukunci tsakanin mutane a nan gidan duniya fi ma fihi yaktalifun cikin abin da suke sabani akai min addini na addini bi ta'zibil kafirin sai da duk wanda ya kafirci shi a sauko da azaba sai ta kama cikin sai a huta amma ubangiji yayi alkawalin waɗansu zai jinkirta musu har sai wato aidata ranar tashin kiyama ثم تقدم في بيان انواع ضلالتهم فقال سنة الله قال بياني دنجلي ده نوعك نبت مدن المتاني ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه haka kafirai suka rinka cewa laula unzila alaihi dan me ba a saukar gare shi ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayatu wata aya min rabbih daga wurin ubangijinsa abin da suke nufi da aya anan mu'jiza ba kuma kowace irin mu'jiza ba a irin mu'jizar da suka yi takara da da in ba haka ba ai ya zo musu da mu'jiza ya zo musu da alqur'anin da aka tsaro wani jefi su kawo irin su suka kasa ba ya zo mu'jiza ba aka ce su kawo kwatan kucin qur'ani gaba ɗaya su kasa aka sassauta ku kawo aya goma wata sura goma ko kasa aka sassauta ku kawo sura ɗaya su su kasa wannan ba mu'jiza ba ya kalubalance su da wata a daren sha hudu ya nuna shi da hannu watan ya tsage biyu ɗaya ya fada bayan dutse ɗaya ko ya fada daga gabansa, ga rabi can ga rabi can duk a gaban su har yanzu kuma wannan ma mu'jiza ce dan mu taɓa ganin wannan ba amma duk ba ta da wannan ba mu'jiza mu'jiza ga isra'i da ake da shi ga da ake da duk ba sai da wannan sai suke neman mu'jiza irin ta yar kure to in haka ne kuma kawo kaza mana kaza abin ya zama wasa sai a kawo to kuma kawo kaza mana to kuma kawo kaza mana sai ya zama wasa ke wato suna masa izgili kenan in haka ne mayar da dutsen safa mana ya zama zinari marwa kuma ta zama to azurfa kenan mu huta da su don haka ne ka kawar da duwatsun da suka zagaye marka mana gaba ɗaya a tafiyar da su mu ga waɗansu lambuna sun tashi masu bankaye gonaki na kayan abinci da kayan marmari irin wanda muke bukata ba sai mun yi fatauci a kasar can ba ba sai mun je wuri kaza ba ba sai mun je yamar ba in haka ne a kawo maka wata mata kalama mana ka taka mu ka hau sama ka ko da littafi ta bamu to wannan shine ayoyin da suka rinka rima a wajen lan nu'minu laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة كبيرا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء تردهك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نكره duk wannan wai kalubale ne kawo kaza mana kawo kaza mana shine wa yaquluna suna cewa laula unzila alaihi ayatun min rabbih dan me ba a saukar masa ba da mu'jiza irin wanda muka rima daga wurin ubangijinsa kama kana lil anbiya'i kamar yadda ya kasance ga annabawan farko min annaka kamar yadda aka ba annabi salih annabi salihu tabuwa wal asa aka ba annabi musa wato sanda wal yad da hannu mai kyalli aka ba annabi musa dan me ba a ba su ba dan me kuma ba a ba shi ba kai irin nasu fa qul sai Allah sai kace da su innamal ghaibu lillahi sannan dai kada ilimin gaibu a wajen Allah yake ma'ana Allah ne fi sanin tantantar abin da kuka nema in ya dace a kawo musu su kuma in ya dace a yi banza da su a kyale abin ba a hannu na yake ba zuwa daga mu'jiza daga wajen Allah madaukakin sarki innamal ghaibu sanin dai kadai abin da ake kira gaibu ai ma ghaba anil ibad irin abin da ya fako ga barin bayi ai amruhu al'amarin gaibu lillahi a hannun Allah kaɗai yake wa minhu al-ayatu yana daga cikin nau'ikan gaibu kuma ayoyi da kuka nema fala yati biha illa hu ba wanda sai kawo ayoyin sai shi Allah wa innama alayhi tabligh abinda ke kaina shine kawai in san fantaziru dan haka ku dan jira azaba in lam tu'minu in ku imani ba inni ba akum min al-muntazirin ni ina nan tare da ku ni ma ina jira a azaba ta kama ku in har ku imani wato kenan kaga wato a ce lamari gaba ɗaya ba a hannun manzo Allah sallallahu alaihi yana hannun Allah dan Allah shine mun da komai nan ta tafi wannan aya tana nuna mana a ce Allah ne kadai yake kwanta da ilimin gaibi da ya ce inna ma kaga ah, litawkidi wal hasr ke dan iya tsance magana dan takaita la sanin dai kadai al ghaibu fi ghaibu lillahi a hannun Allah kadai ke baya hannun kowa babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki fantazuru inni ma'akum min al-muttaqin وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وإذا أذقنا الناس وبنجد جي دم كتنسنا ومتاني رحمة وترحمة دقا أنقلم مطرا كما روان سما وخصبا كوكموني يلوى تأرضي من بعد bayan wata cuta cutar ne shine ko kamar cuta ta zika wajen ko kuma wato fari mastaffan da ya shafe su idan muka dantana musu rama mai ke faruwa idza lahum masrun fi ayatin sai kuma gashi kawai suna makinci cikin lamarin ayoyin mu ai bil istihza suna izgili da ayoyin mu wa takrib kuma suna kare ta ma'ana da suna cikin tsanani sai Allah ya rawata su da Allah ya rawata su a madadin su gode masa su bi shi sai kuma suna rinka yin izgili da ayoyin su da wurgin ayoyin dole ka ce da su Allahu asra'u makar ubangiji ta'ala shine yafi gaggawar mayarwa da masu makirci makirci inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lalle manzanninmu suna rubuce irin abin da kuke killa kuke kullawa na makin ma'ana a faɗa wa masu yawa addinin musulunci izgili da istihza'i suka mai da shi abun wargi masu yawa shari'ar musulunci izgili abun wargi su kulla mata makinci ko su mai da abin abin dariya su sani inna rusulana ubangiji ya ce lalle manzanninmu su ne mala'iku yaktubu ne suna rubuce ma sam kurun da abin da kuke kullawa na makin duk abin da bakunan ku kuke furtawa na izgili da yin baka amma ga addinin musulunci ko ga masu riko ne yaktubu ne ma sam kurun sai kuma ce هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين والذي الذي يسيركم وبنجد تعالى شيك تسير دكو في البر أتكم فقولو كسم دكو في كان أبابا هوانا فقول كمر موتا kamar jinkuna kamar dakuna da dawaki da alfadari da rakumi da kuke tafiya a kansu a sararin kasa wal bahari kuma ubangiji kike tafiyar da ku a cikin tekuna lokacin da kike cikin kwale-kwale ko manyan jiragen ruwa wannan kira'a ya tujir kunkin a wata kira'a ya yi kun kira'ar Abdullahi bin Amir al-Jami kenan ubangiji shine ya daidaita ku ma'ana waɗansu sufurin da suke a cikin ruwa suke kullum suna cikin jirgin ruwa daga wannan gaba zuwa wancan gaba waɗansu sufurin da suke da fatan sun a fako suke kullum suna kan titi amma a kan motoci imma kuma a kan dangin kayan ababen hawa irin na da ko kuma irin na yanzu wanda gaban zamani ya kawo a cikin waɗannan ɗin da waɗannan ɗin dukkan su Allah ne ke tafiyar da su ko ka ce yurkun shi ke tafiyar da su ba abin hawan ke kai ku ba iko ne na ubangiji ke kai ku ko kuma yanzurkum shi ya daidaita ku ya raba muku rayuwa waɗansu su tafi a wannan waɗansu su tafi a wannan wani ya tafi a kan doki wani kan alfadari wani jirgin sama wani jirgin kasa wani kuma da sauransu duk Allah ne daidaita ku kan wani. hatta idza kuntum fi kulli har yanzu a lokacin da za ku kasance cikin jiragen ruwanku wajarai na bihi an ce kuntum kamar ana magana da ko ga ku sai kuma aka ce wajarai na bihim jiragen ruwan sun riga sun tafi da su wato balaga na alqur'ani kenan iltifatu min alkitabi ila alghaiba kamar ka mutane a gaba na musu magana sai aka koma kuma kamar labarin wata sake na bihim jirgin ruwan ya riga ya tafi ma'ana tunda an ce ku wato yanzu kuna gabar tekun kenan jarai na bihim yanzu ya zama labari jirgi ya riga ya lura da su tsakiyar teku an gane ku wa na bihim wato jirgin ya riga ya tafi da su malai sai fihi iltifatun an sifafi wal hikmatu fihi hikima wajen yin wannan bayani أن قوله هو الذي يسيركم خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة على المخاطبين fadin sa cewa yusayyirukum zance ne wanda a cikin sa akwai bayyanar da ni'ima da kididdigar ni'imar da ubangiji ta ala yayi ga waɗanda yake magana da su wa hiya kamilatu lil mu'minina wal kuffar wannan ni'ima kuma ta mu mu'mini ta shafi kafirai li yastadimu salihu shukra ubangiji ya kawo wannan domin shi salihin bawa ya lizinci godiya wala Allah saliha ya tazakkar hadhihi ni'ima mai yiwa kuma bawan da yake ba nagari ba zai iya tuna wannan ni'ima ولما كان asirin اخر الايه ما يقتضي ان الكفار اذا نجوا بغوا في الارض amma tun da a can karshen ayar da za a zo akwai abinda ke nuna su kafarai idan sun je gaski lafiya sai ga sun zalunci a ban kasa adala an kitabihim bizalika ila al-ghaibati sai dan da aka juya labari daga waɗanda ake wa magana zuwa ga waɗanda ake ba da labari game da su wato gaba ɗaya sai lokacin usulubin alqur'ani ya canza ke an gane ko li'alla yuqatibu al-mu'minina bima la yaliqu bihim ba dan kuma ba dai idan an ce kuntum din ya tafi mummune da kafirai to kuma a ce wajaraina bikum sai zanto abinda za a faɗa na shirka ya tafi mummune amma sai aka ce wajaraina bihim bayan kuntum ko da mummune da kafirai ake bada labarin sai aka ce jaraina bihim abinda zai goba labarin kafirai kenan saboda abinda ke karshe na cewa sun shirka an gane ku dandana sai usulubin yi tunda ke عدل عن خطابهم بعد ذلك الى زيد لئلا يخاطب المؤمنين بما لا يليق صدوره منهم dan kar a yi wa musulmai kar a yi wa mummune magana da irin abin da bai dace a ce ya faru daga gare su ba wa huwa al-babu bi ghairi al-haq shine wato ainihin zalunci ba tare da gaskiya wa na bihi jiragen ruwan sun riga sun tafi da su birihin da wata irin iska sayyibatin daddada ai layyana mai sauki wa farihu biha sun yi farin ciki jirgi yana tafiya da su iska na kada su suna tafiya cikin kwanciyar hankali da wannan ana cikin haka ja'at harihun asif sai ga wata iska mai ɗauke da guguwa ta zo dida shadidatul idan an ce afif iskar da take mai tsananin tasowa da ƙarfi kuma galibi ba ta tafiya kan ittijahi daya haka take juyawa to kaga ta fi dagula wa jirgi madan sa gaba sai ta farka sai jirgin ruwa ya ta samu ina za a fita kuma ke daga barka ribul asif iska ta taso mai tsananin taki su kasu kullakai kai wanda take karere kowane irin abu da take karo da wa ja'ahum al-mawj min kulli makan kuma igiyar ruwa ta zo musu ta kowane bangare ta gaba ta baya ta dama ta hagun din wa zannu annahum uhita bihim hasu da kansu suka fatankance cewa kawai an riga an halakar da su uhita ma'ana ba za su samu damar ga iska da ga igiyar ruwa ta gaba ta baya tana tasowa ga ana tsakiyar teku to kaga ai ba wanda zai san tsammanin za a kai labarin da zannu annahum uhita bihim suna cikin wannan hali na ɗaya bai tsammani da'awu Allah sai kawai suka kirayi Allah mukhlisina lahu din suna masu kebance addu'a addini gare shi kadai suka ce la in la in an jaita na min hadi ya ubangiji in har ka tsamar da mu'min hadi daga wannan musiba da ta da ta taso mana yanzu yanzu nan la nakunanna min al-shakirin wallahi za mu kasance masu maka godiya za mu kasance cikin masu tauhidi masu kadai ta kai to me faru daga nan فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم يا عند الله يتآمر بالسبايا سنكر يكي إذا هم يبدون في الأرض بغير الحق sai kawai gashi suna yin fasadi a kan ƙasa ba tare da haƙƙi ba ai sababin shari'i ba tare da wani sababi na shari'a sai ubangiji ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum fa dai kadai zaluncin da kuke yi zai auka ne a kalkawunan ku la ismahu alaiha domin zunubin wannan akan kawunan ku ne ta tamatta'una za ku dan ji dadi ne mata al hayatid dunya jin dadi irin na rayuwar duniya muku kanki ai ta tamatta'una fiha qalilan za ku dan ji dadi kadan ne a rayuwar duniya ko da Allah ya tsamar da ku thumma ilaina marji'ukum sannan karshe kuma ya zuwa gare mu ne makomar ku take ba'dal maut bayan mutuwa fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai mu ba ku labarin abin da ko kasance kuna aikatawa ai fa nujazikum alaihi sai muku sakamako akai wa fi qira'atin bi raf'i mata a wata qira'a mata ul hayatid dunya bi takdiri huwa anan sai zanto mata kenan kabarin da mutada in da takdiri huwa قبله كافر سكين ثم ناسب المحل أن ينسب الحياة الدنيا للذين يسرون بها ويؤثرون متاعها على متاع الآخرة tun da wurin ya dace wato a ambaci rayuwar duniya kuma a ambaci waɗanda suke roƙuwa da ita har suke fifita ta akan lahira ta haka abin da zai biyo baya kuma zai biyo baya ma'ana dai wannan aya abin da suke nuna mana ni'imar Allah ce ya limta mu da kayan sufuri wanda muke tafiya da su akan sarari da kuma wanda muke tafiya da su kan teku Ima a da ko a yanzu da in ba dan ni'imar Allah ba ya za a yi dutse dan karami kamar kan dan yatsa idan ta jefa cikin teku ya lule amma kuma jirgin ruwa a yi lodin motoci a yi lodin tan tan na siminti ko na buhu da shinkafa ko jirgin ko suga amma ko ba tare da yanzu da mutane ta san lalle gudanarwar Allah ce in ba dan gudanarwar Allah ba da sai shi da mutane to duk waɗannan ubangiji ta ala yana kirga su a matsayin nemomi da yaman waɗanda za su ja hankalin mu zuwa mu kaɗai ta hiki kaɗai da bauta mu kuma yi godiya gare su to amma tare da haka idan dan adam yana cikin tsanani sai ya tuna da Allah amma da zaran ya sami ruwa kuma sai ya manta da wannan ana magana a siffar dan adam yadda yake a matsayin sa na dan adam musamman kuma kafaran larabawan da suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suke cikin tsanani to ba wanda ake kira sai Allah shi amma idan an shiga cikin yarwa ne ake kirka su da masu yadda Allah ne babban sauran kananan alloli ne su ma alloli ne amma yan kanana amma dai babban guda daya to shine Allah shi kadai dan haka ma ko da mutum rantsuwa zai kala biki idan zai rantsuwa ta gama garin mutane zai rantsi da lata ko da uzza ko da hubal ko da wani abu amma idan yana so ya maka rantsuwa ta karshe shi ne shi rantsi da Allah wa aqsamu billahi jahada aymani makurin rantsuwa to da Allah suke ta fi kowace girma amma wai ya halatta a yan ƙananan rantsuwa da waɗansu yan ababe haka to wanda wannan shine asalin sunya ma Allah kishiya wanda ubangiji ta Allah baya amincewa da shi to me Allah ya faɗa baya إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها ليلا أو نهارا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون التي إنما مثل الحياة الدنيا فنبي صفر رايوة دنيا مثل أنا أنا نحن صفر wa inna ma laysa lil hasari ma laysa inna ma dinnan ba wai tana iyakance wannan shi kadai ne misalin rayuwar duniya ba a'a li'annahu ta'ala darba lil hayati dunya amsalan ghayr hada ai ubangiji ya kwatanta duniya da waɗansu misalai masu yawa banda wannan amma wannan inna ma anan tana fa'idantar da tauhidi ne inna ma masalan hayati dunya wani dai siffar rayuwar duniya ko kace misalin rayuwar duniya wanda muke ruduwa din da ita kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi daga sama inji Allah fa salata bihi nabatul ardi فاختلط نبات ardi sai tsirrai da suke fitowa daga cikin ƙasa suka cakuɗu bihi a sanadiyyar saukan wannan ruwa din alba da musahaba kenan ko kuma lissababiyya ma'ana sai tsirrai kala-kala suka fito makwabtan juna wani kaga wato ganyensa kore ta wani kuma kaga ya karkata zuwa ga wato ainihin bulu wani kuma fatsi wani kala daban-daban na batun ardu kenan daban-daban ya sanata bihi na ardi. sanadiyan saukar ruwan nan sai ga ki tsirrai daga cikin ƙasa sun tafi da juna kuma kalar su daban ko amfanin su daban ko ɗanɗanon su daban akwai abin da yake abinci ne akwai abin da yake kayan marmari ne akwai abin da yake ciyawa ne kawai abincin dabbobi ne mimma ya akulun na cikin dangin abin da mutane ke ci wal an'am da kuma abin da dabbobi ke ci hatta idza akhadhat al ardh ana nan har yanzu a lokacin da ƙasa za ta riki zukurufaha wato kyawun ta bahajjata min an-nabat ta riki adanta wato minan an-nabat na tsirrai da suka fito a cikin ta wa zayyana ta ta ado bi zuhri wato ainihin da furanni wa asluhu zayyana asalin kalmar izayyanat tazayyanat ubudin su ta uzayan sai aka canja ta din nan sai ta zanto zai wa udgimat zai aka shigar da ita kuma cikin zai wa danna ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen da suke cikin ta har suka yi zaton suka yi tsammanin su fa sun sami iko na dawwama a kanta ai mutamakkilun ababan tabbatuwa ne min tahsil simari har cewa za su amfana da abin da ke cikin wannan gona ko abin da ke cikin wannan kasa ana nan a cikin wannan al'amari a taha amrun sai al'amarin mu ya zo mata ita wannan kasa ai qada'una wato abin da muka zartar au azabuna ko kuma azaba da muka turo ta zo ma ita wannan kasa lailan da daddare auna haran ko kuma a cikin wani yanki na yi fa sai muka mayar da ita ta zanto hasidan kamar abin da aka riga aka girbe shi gaba daya aikal mahsud bil manajim kamar irin abin da aka riga aka sassabe shi aka girbe shi da da wato ainihin magirbi ka an lam bil am gari ka an lam kamar ba ta taba kasancewa ba bil am wato ajiya kazalika nufassilu ayat kamar haka ne ubangiji ta'ala ke fassa ke wato kamar haka ne nufassil ayati muke rarrabe ayoyi li qaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke tuntu قال قتادة قتادة ابن دعامة الدوسيتي إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله azabu. wanda yake ratayuwa da duniya ya mayar da ita ce abin da neman sa baya tunanin lahira al'amarin Allah da azabar Allah na iya zo masa ba ma kone daidai lokacin da ya fi kowane lokaci fala da santa cewa baya zato baya tsammani wa wajhu tamthil wato abin da yasa aka musanta duniya da haka anna ghayata hadhihi alhayati dunya ita dai wannan rayuwa ta duniya ghayar ta shine allati yantafi biha almar wato wanda dan adam ke amfani da ita kinayatun an hadin nabat wato kamar tsiro ne da yake fitowa allazi lamma azuma raja'u fil intifa'i bihi wanda bayan tsammani ya riga ya girmama wajen cewa mai tsiron zai amfana da shi waka al ya'ti nan take sai abin da ke yanke tsammani yazo shine azabar da ta zo ta lalata wannan tsiro ولأن المتمسك بالدنيا إذا نال منها بغيته أتاه الموت abin da yasa kuma aka ce haka domin su dukkan mai riko da duniya har sai lokacin da ya same ta yana son ya tsana sosai ya more A mutu baka ta kanta kawai sai mutuwa ta zo masa ba da ba tsammani fa talabahu ma huwa fihi mutuwa ta kwace masa abin da yake cikin na'imin duniya wa lazzatiha na ni'imar duniya da kuma lazzar ma'ana wannan misali da aka buga an kwatanta duniya da misalin shuka ko gona ruwan sama ya sauka mutane sun je sun shuka amfanin gona wani ya shuka kayan abinci wani kayan marmari da mai kayan abincin da na marmarin komai ya fito idan ka ganki gwanin ban sha'awa ya banya takan kama a gona kila har amfani ya fasa kai labari ana tsammani nan da mako ɗaya ko kwana goma za a fara girbi sai ubangiji ta'ala ya aiko wata irin iska mai tsananin zafi ta zo ta kone amfanin gonar rumus ya faɗi idan ka kalle ba za ka ce da jiya wannan amfanin gonar yana nan a sarbayo irin yadda dan adam ke ciki ba wannan gona lokacin da suke cikin yabanya me yake ciki na farin ciki mai yawa ne kwarai da gaske me yake ciki bayan konewar amfanin gonan kurmus kuma na bakin ciki mai yawa ne to irin haka ne dukkan wanda yake ta da duniya yake samun kansa domin sun lokacin da ya samu mulki ya samu kuɗi ya samu komai ga kuɗi a gida ga kuɗi a waje ga su a bankunan gida ga su a bankunan kasashen waje ga motoci ga komai abin da rage kawai sai su duniya su da ke ta kawai mutuwa ta zo masa ba ga su babu tsammani zai fara da ciwon hafawar jini ko ya fara da amai da gudawa ko ya fara da ciwon hakori ko ya fara da zazzabi ko wani abu makamancin haka yana ji yana gani duk lokacin da ake gayar da shi sannan Allah ba da sauki baya fahimtar da kuke cewa dukiyar yake ke tunani har a zare masa saboda tsananin son dukiya kalla bal tuhibbuna al'ajila وتذرون الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير رابطة كنا في الدنيا لأن هل الله ركم إتتي ما في الخير إتتي وفي ورد to wato kamar dukkan wanda ya mayar da duniya ita ce abin neman sa zai nemi ta ko ta halin kasa neman kuɗi ta hanyar da ta dace da wanda ba ta dace ba shine abin da ya sa a gaba tara dukiya shi ya sa a gaba to wannan takaicin da zai samu garin shine kwatan kwatan takaicin da zai samu mai wannan gona da aka ambata a duniya wato zai zo ya mutu da bakin cikin ga duniya ta samu amma bai riga ya more ba burin su bai gama biya bakin to saboda haka kenan idan har ya kasance duniya haka shine halin ta a ce bai kamata ka makantar da kai ba eh ya halatta ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau abin hawa ka gina gida ka yi dukkan abin da ya kamata fi hududi ma shara Allah fi hududi ma adana Allah a cikin iyakokin da Allah ya yi izini amma kar ka mai da wannan shine manufa a rayuwa ta yadda in ka samu to kana jin daɗi in karsa kuma kana fushi da ubangiji kana damuwa a ganka ka a murtuke ba haka bane ba bawa mummuni in ya samu sai samu ya kara masa godiya ga ubangiji in kuma ya rasa kuma sai wannan ya sa kuma zuciyarsa kuma tana da ubangiji yana da hakuri kuma sai a ba shi lada a cikin kowane hali na shi a cikin halin rashin da kuma cikin halin samu amma bawa wanda ke ba mummuni ba in ya rasa mai fushi da ubangiji in ya samu kuma yau Allah girman kai ya yi girman kai a bisa ga bayan Allah ya zanto yana fasadi a banka sake nan sai zanto ya tabe lokacin da yake cikin talauci kamar da ya tabe kuma lokacin da yake cikin wadata Allah ya yi Allah ya kiyaye to sai Allah ya kiyaye والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام ubangiji ta'ala yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci gidan aminci shine aljanna ai as-salama wato shine as-salam din kiran da ake yi hiyal janna ita ce aljanna bid du'a ila al-iman ta hanyar kiran mutane zuwa ga imani wa du'a tarjibun lin nas fil hayat al-ukhrawiyya wannan kila yana kunshi ne da kwadaitar da mutane dangane da rayuwa ta lahira suna kila da babban murya suna cewa ayyuhan nas halummu ila rabbikum ya ku mutane ku yi gaggawa a himmatu ayi tanadin komawa zuwa ga ubangiji fa inna ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha abin da ya zama dan kadan ya sa maka wadatar zuci shi ya fa alkhairi sama da a yi rabo mai yawa a baka ita dantar da dan kaɗan da za ka samu ya wadatar da kai ka ta samu Allah ka bi umarninsa ka bi manzon Allah ya fa alheri gare ka sama da a baka mai yawa kirge ma ya da kai kana kirge lissafin da shigo ya ko shigo ba kawai ana kirga har ma rana ta faɗi da kashi ba lafiya ba lafiya sallar magariba cikin zan haka ba ta faruwa ga masu kirge kana faɗa to ba ka dan kadan da zai wadatar da kai ya fi mai yawan da zai shigaltar da kai yasa kullum manzon Allah da kansa yake cewa Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafan ya ubangiji mayar da arzikin zuriyar gidan annabi muhammad ya zanto kafa kafaf a larabce shine wato ba yabo ba fallasa ba kwana da yunwa ba ko da ko dai an ci ba nama ba mai amma dai ba kwana da yunwa ba kafaf ba a tafi a ƙasa ba ko da abin hawan nan da yana dan gardama kulogi abin nan a tsaya a bushe a buga kuma a ci gaba ko ba haka kafaf Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan haka manzon Allah ke yi to kaji ko kullum mala'iku sai sun yi wannan kilan sun yi jiya da shekaran jiya da shekaran jiya waccan sun yi yau kamar yadda za su yi gobe da jibi insha Allah mala'ika biyu suke kira da babban murya ayyuhan nas alummu ila rabbikum ya ku mutane ku koma zuwa ga ubangiji fa inna ma kalla wa kafa khairun mimma kasara wa alha hadisi imam ahmad ya rawaito da abu na'im fil hilya da abu dawud al-tayalisi hadisi ne sahihi to duk malamai suna kawo shi karkashin faɗin sa ta'ala wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim to sai Allah ya للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بالذين آسنوا زي تبت وطن لسك إنساني أبين دا أكي نفي إنساني أنا وطن لسك كوتة إيمانه وطن لسك كأيت الله وزي إبادة زي تبت دوات إنساني الحسنى ثم ذا أي مسي إنساني فينا جدا الجنة وزيادة كانت آلي ثم دا الله زي مسي wannan qari hiya nazaru ilayhi ta'ala shine samun damar ganin Allah kama fi hadisi muslim kama yadda ya tabbata cikin hadisin sahihi muslim waɗansu malamai suka ce ziyada shine falala dan Allah ce bi yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli domin ubangiji cika musu ladan ayyukansu kuma ya musu tsari daga cikin falalarsa waɗansu malamai suka ce ziyada din ne shine ganin Allah domin hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim da Musulmai da Imam Ahmad bin Hanbal daga Suhaib Ar-Rumi sahaib rumi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace ranar tashin kiyama mai kira zai kira idza dakhala ahlul jannati janna wa ahlun nari nar nada munadi yan aljanna in sun riga sun shiga aljanna Allah ta mutu su yan wuta kuma in sun riga sun shiga Allah tsare mu sai mai kira yayi kira da babban murya yace ya ku yan aljanna ya ku yan aljanna ba ku da bukatar wani abu zuwa ga wurin ubangiji ku ku sani kuna da alkawali tsakanin ku da Allah yau zai cika muku ki sai biyan aljanna su kalli juna sai wani alkawali kuma za a cika mana ki da mun suna cikin aljanna yake wannan magana kuna da alkawali inna lakum inda rabbikum maw'ida wa yuridu an yunjizakumuhu kuna da alkawali wurin Allah yana son ya cika muku shi yanzu sai su kalli juna ya ubangiji alam tusakkil mawazinana وتبين وجوهنا وترسلنا الجنة وتزحزحنا عن النار إن بك تكا من الميزان من أوبا بك سا تسكا متازم فريبا هات وجوه يومئذ مسكرة ضاحكة مستبشرة إن بك تسجد دماء الجنة وكاري ذا كان يكون شد مولد وتا sai ubangiji ta'ala ya yaye musu hijabi sai su samu daman ganin sa manzon Allah ce wallahi babu abin da zai faranta musu rai sama da ganin Allah din nan da zai babu abin da zai nutsar da su sama da ganin Allah ɗin da zai wannan hadisi shine umda kwarai da gaske wajen fassara ziyada nan wurin da cewa shine ganin Allah da Imam Muslim ya rawaito haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito cikin Musnad lillazina ahsanu husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum katarun wala dhilla babu abin da zai lallabe fuskar su na katarun wato na na launin baki wala dhilla ko kasance waɗansu na fassara katara da cewa sawad launi na baki ke waɗansu na fassara katara da cewa kura ke wato wata kura ba za ta lallabe fuskar su ba ko kace launi na baki ba zai lallabe fuskar su ba wala zilla haka kaskanci da damuwa ba za ta lallabe fuskar su ba su irin wanda suka zafi da gidan aljanna ulaika ashabul janna irin waɗannan su ne ma abuta gidan aljanna Allah ta mu su hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin sai su والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات أما وأن لسكة تور ورسمونا أيوكا كما شركة كنن لتولن بيت أيوكا الذي إذن في كم وشوشا جزاء سيئة بمثلها sakamakon mummunan aikin shine a saka da irinsa wato mummunan sakamako wa tarhaquhum dilla kasanci zai dallabe su a wannan rana malahum min Allah min asim ba su da wani mai kariya wanda yake ba Allah ba da zai tsare su daga azabar Allah ka annama ubutiyat wujuhu zaka gansu kai ka ce fuskokin su an riga an lullufe su ne kifa'an da wani yanki minan laili na dare musliman wanda yake mai duhu da haka za a ga fuskar su baki kirin da ita wato kifa'an din nan bi fatahi sa jam'u kifa idan an yi wa sa'un fataha ya zanto jam'i na kifa wa iskanuha juz'an idan an yi iskanin ta an ce kifa'an ya zanto kamar wato yanki na dare muzliman mai tsananin duhu ulaika ashabun nar irin waɗanda su ne yan wuta kun fi hakalin suna masu dawo mai sai Allah ya tsare shine abin da ake nufi cikin suratul rahman da aka ce yu'raful mujrimuna bi simahum za a gane masu laifin da alamomin menene alamomin su shine fuska za ta baki ido kuma ya zama ruwan bula yawma tabyatu wujuhun wa taswatu wujuh taswatu kaga za za a tashi kafirai a wannan lokacin idan su ya ya kada ya zama kamar ruwan bula aka ce dukkan muni a duniya ba kamar a ce ka bakin mutum mai ido irin ruwan bula ka ga maganin muni ma'ana sai an muna na suke kafin a shigar da su cikin Allah ya tsare to ko sana bakin ba wai irin baki wanda muka sawa baki na dan adam irin wannan baki ne wanda ka annama ubuke ne wujuhu mikifa an min al-layl sai ka ce wani bangare ne na dare gaba daya musliman mai tsananin duhu to kuma fuska kuma fuskirin kuma a ce ga ido kuma kamar ruwan bula Allah ya tsare ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wannan sune dan wuta suna masa dawo mace Allah ya tsare mu abinda muka faɗa daidai Allah ya mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya tsare mana assalamu alaikum wa ko majalla majalla da ke hannuna wanda ya tafi shari'a a Najeriya cikin harshen turanci ne asalin tafin wani kwamiti ne wanda ya tara musamman yan boko masu kishin addini a fannonin ilimin boko daban-daban suka kafa kwamitin abuja don bayar da kariya game da shari'ar musulunci ta hanyar rubuce-rubucensu da makamansu da dukkan irin damar da suke da ita galibin injiniyoyi ne da likitoci da dai kwararru a fannin rayuwa daban-daban abinda ita wannan mujalla ta kunsa ko kuma littafin ya kunsa yana kunshe da shafi shafuka yana kunshi da shafuka goma sha hudu ne abin da ya kunsa a takaice bayanai ne na waɗansu manya-manyan kafirai cikin marubuta a duniyar mu yau waɗanda suka yi shari'ar musulunci da idan godin mota wajen gyara al'umma inda a ce za a yi aiki da ita an ciro batutuwan daga cikin littattafansu da kuma batun cewa shari'a a najeriya babu ja da baya da kuma batun irin nasarori da waɗansu gwamnatoci na musulunci suka samu musamman ta fuskar tattalin arziki da suka tsara shi irin yadda yake a musulunci da kuma waɗansu bankuna na musulunci a duniya da irin yabon da suka samu daga bankunan turawa waɗanda suke fatan ma a kafa musu irin wannan bankunan an gane ko da dai sauran bayanai masu kayatarwa shi ne kwamitin suka kawo littafin zai kai kamar kwafi ɗari yana nan a waje a masallaci za a iya samun sa a wajen masallaci ko kuma a nan Usman bin Affan a bisa ga kuɗi naira sittin kacal kamar yadda suka yi bayani dan saboda ah, wanda yake sanya mallaka kamar majalla ce a ah, abin da na farko kenan sanarwa ta biyu kuma kamar yadda aka sanar da ni ta hanyar shugaban kwamitin masallaci wato malam abdulhab cewa akwai wani dan uwa daga cikin makwabta wannan masallaci yana cikin fama da rashin lafiya kwarai da gaske kuma mai karamin karfi ne an rubuto masa wato magunguna da sauran abubuwa da za a su ta asibiti ababen gaskiya babu yadda za a iya gudanarwa in ba yan uwa sun tsallafa masa da haka yanzu waɗanda suka saba karɓan taimako za su zagaya muna an su tambayoyi kuma suna karɓan taimako daga hannun jama'a Allah shi ba da ikon taimakawa mai tambayar farko ya ce malam gashi a masallacin Beirut Road ka sanar da mu kan cewa ba a yin tawassuli a mutum na iya yin tawassuli da aikinsa na ibada amma kuma kun ce ba a tawassuli da annabi wannan gaskiya ne mutum yana iya tawassuli da aikinsa na ibada hujjar da muke bayarwa game da haka Allah ya nuna yadda bayan Allah na gari suka yi tawassuli da imaninsu suka ce rabbana na, sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ya Allah mun ji wani mai tela mai kira wanda yake kira cewa ai imani sai muka yi imani cewa ku yi imani da ubangiji ku sai muka yi imani to tun da mun yi imanin nan rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة da haka gafarta mana zunubanmu ka kankare mana kurakuran mu ka tace mu ka karbar mu tare da bayi masu da'a ka yi mana kaza ka yi mana kaza duk suka roki abin da suke son su roka suka yi tawassuli da mai imanin da suka yi tawassuli da imani suka roki abin da suka roka Allah ce fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ya ansa musu to kaga imani din nan aiki ne naka kai tawassuli da shi ga Allah ya nuna an yi tawassuli da shi kuma ya karba ga kuma hadisin muslim da annabi nuna mana waɗanda suka yi tawassuli mutane guda uku cikin waɗanda suka gabata wani ya tawassuli da biyayyar ga mahaifansa ɗaya kuma ya tawassuli ga nesanta zina ɗaya ya tawassuli ga riƙon amana kuma Allah duk ya ansa musu bukatan su duka to kaga wannan shine hujjar mu ta cewa mutum na yin tawassuli da aikin sana alkhairi amma da muka ce ba a yin tawassuli da zatin annabi ka kula da wannan kalma da zatin annabi Ka yi tawassuli ka ce ya Allah dan annabi ka yi mun kaza ba a yin tawassuli da zatin annabi da muka faɗa saboda ba mu da wata madogara cikin Qur'ani da hadisi irin wanda muke da ita a baya da muka ambata amma kai idan Allah ya sa kana da ita to sai ka kawo mu da magani ba mu da wata madogara a Qur'anan ko hadisi ingantacce babu alqur'ani babu a hadisi ingantacce kaga idan ka samu a hadisi da ibi wannan ba madogara ba sai fa in hadisi ya zama ingantacce da haka yin tawassuli da zatin annabi bai inganta ba babu amma yin tawassuli da san da kake wa annabi ka ce ya Allah dan san da nake wa annabi san da kake wa annabi dan nayi ibada sai dan dole ne mutum ya wa ya so annabi an gane ko ya Allah dan da'ar da nake wa annabi da'ar da kake wa annabi ibada sai dan dole ne mutum ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga idan kai tawassuli da wannan kai tawassuli da abin da ya halatta amma zatin annabi wannan bai tabbata sannan kuma a tambayarsa ta biyu yace kuma kun ce idan an zo salati ba za a ce sayyidina ba kuma gashi Allah ma da kansa cikin alqur'ani ya ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin to a wa Allah ya faɗi wannan cikin surtu ali imran lokacin da annabi zakariya don lokacin da ya je janna na maryam sai ya ganta da arziki kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya marmu anna laki hadha qala huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab da yaga irin arzikin da ta samu kuma ta ce daga Allah ne shi ma sai ya gaba da roƙon Allah ya bashi da hunalika da ya rabbuhu qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ya ci gaba da roƙon ubangiji ya Allah ka bani zurriya ta gari lalle kai mai ansa addu'a yana cikin wannan addu'a fa na da tazul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab mala'iku suka kira shi lokacin yana tsaye yana sallah a cikin masallaci suka ce anna Allah yubashiruka bi Yahya Allah na maka bishara da wa Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin ne kisar wannan Yahya din zai zanto mai gaskata kalmar ubangiji gaskata kalmar ubangiji ko mu ce wahayin da Allah ya masa ko gaskata kalmar ubangiji mata zai bada imani da annabi Isa kenan dan kina kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun wato haka zai zama musaddiqan bi kalimati min Allah wa sayyidan kuma zai zama shugaba wa hasuran kuma zai zama to hasuran mai kame kai wa nabiyyan min salihin sai zama annabi cikin salihai kaga wannan tana maganar annabi zakariya ne tana maganar annabi yahaya ba ai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wato cewa idan ka zo salati ba za ka ce ba Allahumma salli ala sayyidina daban kuma cewa shi annabi Muhammad da kansa sayyid ne daban a aqida ta da nake kira a kai saboda dogara da alqur'ani annabi shine sai lalle annabi sayyid ne dan shi da kansa ya faɗa cikin hadisin bukhari ya ce ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban yan adam ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban yan adam dan haka a aqida ta annabi shugaban ɗan adam ne annabi shugaban halittar Allah ne annabi ba wanda ya fi shi matsayi a wurin Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma nan take idan na zo salati ba zan sai ba Allahumma salli ala sayyidina saboda me saboda kalmomin da ake amfani da su cikin salati tauqifiyya ne ba tawfiqiyya ba tawqifiyya ba tawfiqiyya ba idan an ce tawfiq ka zaɓi da kanka idan an ce tawqif abinda shari'a ta tsayar da kai dole shi zaka yi kalmomin da ke cikin salati kalmomi ne da annabi ya bada zubin su a tsarin da suke kai a cikin hadisin bukhari lokacin da ka'ab ibn ujra ya tambaye shi yace Allah ya saukar da aya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima an ce muyi salati mai sallama ce sallama mun riga mun sani ta koya mana amma yaya zamu yi maka salati kada cewa larabawa ne suna da daman su kawo kowane lafazi su ga dama inda suna so amma tun da sun san abin tawqif ne ba tawfik ba da haka sun suka koma ga annabi me za mu faɗa sai yake qulu kaga wannan ya zama mai umarni ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ko lafazi makamancin haka dan lafazan wani wurin za ga an ƙara fil alamin wani wurin ba fil alamin wani wurin a maimaita kaza wani wurin a maimaita kaza amma duk cikin salatin da ya tabbata daga bakin annabi babu inda kalmar sayyidina ta zo daga bakin annabi wanda duk yake da ita kuma ya kawo mana jira a ce kalmomi ibada ne bin abin da annabi yake ibada ne ba za ku ba a ah, ni annabi ba zan faɗi wannan ba gaskiya sai na ƙara kalmar sayyidina ai kai shugaba ne ni sai na ƙara ta dan Allah mutum yayi wa annabi da'a annabi ya ce qulu allahumma salli ala muhammad kace ah, ni ba zan faɗi wannan ba ni fa sai ce ala sayyidina muhammad ma'ana ka fa annabi sunan abin da ya dace to abin da yan uwa ba ta ganewa kenan daga cikin wajen yan uwan mu sai su dauka ta a ah, kiyayya ce da annabi ta sa har ma mun ci a ce masa sayyidina a aqidar mu annabi sayyid ne kuma shine shugaban halittu sayyidu walad adam kuma yadda yake bin gidan Bukhari amma idan an zo salati ba za a faɗi kalmar sayyidina ba dan bai koyar da ita ba ina fatan kun fahimta da kyau wannan kuma yake cewa dan Allah ina zan fassara wannan aya tare da li'irabi ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بس me ne rabin da kike so ba nan guri dai tana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba na ɗaya daga cikin ku ba ya dai kasance manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ko masani ne da dukan komai to kila kawai abin da zai rudar al-irabi anan gudun ni al fahimta ta wajen walakin rasulullahi domin lakinna tana cikin furu waɗanda ake kira annawafis domin idan lakin na ta zo suna biyo bayan ta zai zanto mai sobi amma idan ta an ce lakin na an yi mata shadda tare da fataha amma idan an ce lakin an yi daurin ta kaga an yi himalin ta la ta'malu fil ladzi ya'ti ba'da ba za ta yi aiki cikin rasula ba to me yasa aka ce lakin kuma aka ce rasula tare da cewa lakin anan gurin muhimmala ba ta aiki to menene ya haifar da nasaba din da ke cikin kalmar rasula ine kawai kila abin da zai tambaya ni a fahimta ta shine zai shiga lungu a cikin lirabi shi kuma abu ne mai sauki akwai kana ne da ismu kana nan gurin sai zanto kabaru kana ne walakin kana huwa rasulullahi sai zanto kana da huwa wato kana da ismu hake nan rasula kuma sai zanto shine ne kabaru kana din wanda yake mansubi walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in wannan yace ya za a hada waɗannan ayoyi guda biyu fadin annabi nuhu la tazra al ardi min al kafirin da yara ya Allah karka bar gida ko da na mazaunin kasa guda ɗaya a ban kasa cikin kafirai da fadin sa cewa uhi ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ai ba su da juna ba an yi wahayi zuwa ga annabi nuhu cewa ba wanda zai ƙara yin imani sabo cikin mutanen ka sai wanda ya riga ya yi ada lokacin an riga an bashi labarin waɗanda suka riga suka yi imanin ne kadai dan haka karba ya sa nan gaba wani zai yi da ya samu wannan tabbacin sai yayi wannan addu'a la tazar alal abdu min kafirin da yara a rusa su gaba daya ta kuma a fahimta tabbacin karo da juna wanda yake bukatar wani sabon abin nan wannan kuma yake cewa mutum ne yake aikata zina amma kuma yana so ya daina sai dai ya kasa ya zai ya daina kina farko dai abin da zaka tuna shine duk abin da zuciya take so na sabo shine irin dangin abin da aka cika wuta da shi kamar yadda manzo Allah ba da bayani abin da zuciya ke ki na da'a kuma shine dangin abin da aka cika aljanna da shi saboda haka sai ka yi yaki da zuciyarka barin sabo zuna ko wani sai fada ake da zuciya kafin a iya dainawa sannan daga cikin babban abin da zai taimaka maka daina bin wuraren da ake tunda dai galibi wanda ke yin zina yakan je wani wuri ne to sai ka daina zuwa wannan wajen kuma galibi akwai abokanansa wanda wannan hulɗar kawai take haɗa su sai ka yanke abota da waɗannan mutanen ka canza waɗansu eh, sababbin abokai waɗansu ustazai da kullum suna masallaci ka je ka shige musu kawai zama su abokananka ka tambayi gidansu ka tambayi kasuwanninsu da ka taso daga aiki sai ka je gidan mutum ka ce ka kawo ziyara ya ba labarin wata lacca ko wani wazi kwanan nan wani malami zai mana lacca <laughs> dole sai yi haka amma matukar ka tuba daga zina amma kuma abokananka ka mazinata ne ba za ka iya dina gaba ɗaya wannan za a gane ke sa manzan Allah ya bayanin abokin zama na gari da mummuna abokin zama Aljalisu salih wal su yake matsayin sa kahamil mis wa natakal kamar mutumin da yake sai da turare ne da ko mai gura zuga zigi a makera abokin zama na gari mai bin Allah da manzon ne mai sayar da turare manzan Allah ce ko ya baka kyauta ko ka saya a wurinsa ko kuma ka ji kanki na gari ko da bai baka ba ko da baka saya din ba in dai kana tare da shi ba tabewa amma mai zuga jiki ko na makera ko ya kona ka da tarzatsun wuta ko ya buso maka kura ko kuma ka rinka jin wari na makera ta tare shi yasa kowa na da abokin hira amma banda makeji da mai shayi da mai balangu da mai tsire da ga bancin su in sun fada kowa na zuwa ya zauna da tela da waye kowa na da abokin hira amma ba za ka taɓa zuwa wajen makeri yau da mutum ya je ya zauna kawai da ya tashi hira duk wanda kaga zai larura take shi a wasa masa gatarin sa ko fatanyar sa yi tafiyar sa kuma shi ma zai leko ne sai an gama idan ba dawo bai tafi zan je sai in dawo amma ba zai zauna wajen ba saboda cutuwa zai idan ya zauna ko ba haka to wannan misali da annabi ya buga ba wai dan ya muna na sana'a ta kila ba a'a dan kawai ya nuna wato a irin abin da ke tsakanin wanda ya zauna tsakanin mai wancan da mai wancan an fahimta ko saboda haka dole ka nisanci abokanai wanda ka san masu wannan mummunan abin da jinni kuma dukkan wata farka ta ta da kai dukkan yadda za ka so faɗa da ita ka ja kai faɗa da zuciyarka kila kana matukar son ta amma dole haka ka dure ka zazzage ta ka faɗa mata bukar magana sai da za ta dina kula ka amma matukar kayi shi ne kace da baka san ta tuwo ba idan kana da waya za ta bugo za ta je office ɗinka yawo za ta tare ka inda za ta rubuto wasiƙa ina take an daina ganin ta na kasa bacci saboda kai dan dole za a mai da kai ruwa na kasa bacci saboda kai ta za ka koma zo sai da hali sannan kuma bayan haka abu na gaba da nake baka shawara sai ka dubi kuma kana roƙon Allah Allah ya kubutar da kai sauraron wa'azi aboki na gari kuma kana ta addu'a Allah ya kubutar da kai insha Allah za ka cewa ka samu sauki wanda yake mai hukuncin istimna'i mutum ya rinka wasa da gaban sa har mani ya fita dan ya ji an ce Abu Hanifa ya halatta ko ma waye da ya halatta ba ya da hujja wannan zance yana nan cikin tafsirul qurtubi farko farkon suratul mu'minin adab lahal mu'minin kenan wajen ayar fa mun tazawara zalika fa ulaika humul adun anan ne qurtubi ya kawo wannan hikayar cewa ga wanda daga cikin salaf suna ganin wai a iya yin istimna'i suka ce saboda wai hujjar su shine istimna'i din nan da mutum zai yi ai zai ne dan ya fitar da rarar wani abu a jikinsa don maniyin da ya zama rara mutum bai fitar da shi ba duk abin da ya zama dadi akan bukatar jiki zai fitar da jiki ne shi shine hujjar wanda ya ce halal ne a yi istimna'i wajen a fitar da rarar kaga wannan ijtihadi ne naki amma nassin alqur'ani yace fa man ibtaga wara a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatar sa koma bayan haka wato ba ta hanyar mata aure ba ba kuma ta hanyar kuyanga ba fa ulai ka humul irin wannan sun zama ke masu ketare iyaka ba haka ga haramun ne kenan wannan yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida a wata aya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida a wata aya wa makan nasu illa ummatan wahidatan me yake tsakanin wadannan ayoyi duk ma'ana dai suke nunawa wannan kuma yake cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma tagashaha hamalan hamlan khafifan famarrat bi ina jin wannan lokacin da muka yi tafsirin suratul a'raf a kasa din karshe ko na kusa da karshe ko dai kasa din karshe ko na biyun karshe mun yi tafsirin irin wanda anan ba za mu yi ba amma tun daga masu kasa idan ka same su a waje ka ce da Allah su baka kasa tafsirin suratul a'raf na biyun karshe ko na karshe za ka samu eh, zance filla filla game da wannan tunda yanzu lokacin da ba zai ishe mu wannan zancen ba menene fasaran wannan aya yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah abinda aya ke nuna wata rai ba ta mallakar wa wata rai wani abu al'amari gaba daya a hannun Allah yake wannan haka ne ranar tashin kiyama ba wani wanda zai baka wani abu al'amari a hannun Allah yake gayar abinda ake amfanan juna da ke a ranar tashin kiyama shine fito cutan ma mallakar Allah ne shi zai ba masu cutan ya yi ya ce ku yi ku je ku ceci ku je ku yi ceto kuma shi zai izini ga wanda za a ce ya ce ku ceto wani kaga dai al'amarin gaba ɗaya ya koma gaba da shi Allah ne ko da wani zai ceto ba na shi bane Allah ne ba shi kullu lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un wannan ke cewa ina son yan uwa musulmi su taimaka min da addu'a saboda abokan aiki na a wurin da nake aiki suna ta kulla mini makirci Allah ka kare ka daga makirci Allah ya kare dukkan musulmi daga makirci masu makirci yana son wata addu'a da zai rinka yi don neman kariya daga Allah ka rinka yin kula uzai kullum ka zo kwanciyar barci wala a'udhu bi rabbil falaq da rabbin nas da qul huwallahu ahad kafa uku uku kana tofawa kana shafe jikinka da izini ta'ala zai zama maka maganin da zai zama na masar ba zai same ka ba insha Allah sannan da ayatul kursi Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sannan da amanar rasul ka rinka lizintar yin waɗannan idan kana jin tsoron kuma wani abokin adawa kuma ka rinka hadawa a kowane lokaci wannan ba ta takewa da lokaci ka rinka hadawa da hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel abdullahi da abaz ita annabi ibrahim ya faɗa lokacin da za a jefa shi cikin wuta ita sahabban manzon Allah suka faɗa lokacin da aka ba su labarin abokanan adawa sun taso musu za su gama da su fa qalu hasbunallahu wa ni'mal me sakamakon da ya faru fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam su wa ridwan Allah wallahu fadlin azim saboda haka idan kana yawaita wannan bi idin ta'ala dukkan makirci mai makirci zai abun nan ba yadda zai da kai daga karshe kuma a ɗazu yan uwa daga katsina sun yi waya cewa sakamakon fara aiki da shari'ar musulunci a katsina ba a yi taro ba ranar da aka kaddamar ranar talata da sauki amma za a yi gagarumin taro ranar asabar ba ta gobe ba mai bi mata gagarumin taro ana san yan uwa daga ko ina su tafi katsina kai tsaye ranar sha biyu ga watan kenan ko za a yi gagarumin taro na kaddamar da shari'a a cikin jihar Kaduna kuma shari'ar alhamdulillah ta fara aiki ina jin kun jima wata tattaunawa ai farawa ne aka kama shi ranar litinin ya yi sata kuma an kaddamar da shari'a talata za a yanke masa hannu ko za a yanke masa ba <laughs> tunda ya yi sata kafin a kaddamar da shari'a to karshe dai malamai suka bada fatawa cewa a yi masa ta'aziri shine horo a lallasa shi a kama shi a fili aka zane shi da bulala ciki da bai yadda ba zai sai yi kare kuma su za a yi jibi idan Allah ya kai mu lahadi kuma kamar yadda aka faɗa akwai lacca da za a yi ta aina ne sai kuce a masallacin juma'a na tarari da wani lokaci bayan sallar isha'i akwai lacca da za a yi masallacin juma'a na tarari bayan sallar isha'i amma alhadi da safe kuma akwai latta da zan gabatar a cikin garin hadaida idan Allah ya kai mu ranar lahadi jibi kenan zamu tafi da safe mu dawo kafin yamma domin lattan yamma insha Allah